the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Juma'a tara ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Makeri da kanun labarai. sabbin dakarun amurka sun isa yankin gabas ta tsakiya domin taimakawa isra'ila ta kare kanta daga harin da iran da wasu 'yan sa kai masu samun goyon bayan iran din za su iya kai mata ma'aikatar tsaron rasha ta sanar a jiya lamis cewa dakarun rasha da na ukraine suna artabu a yankin rasha a ranaku uku jere mataimakiyar shugaban kasar amurka kamala harris har takarar shugaban kasa a jam'iyyar democrat a zaben watan nuwamba da abokin karawanta ɗan takarar jam'iyyar republican tsohon shugaban kasa donald trump sun amince a jiya alhamis su gudanar da wata babbar muhawara a lokacin da aka fi kallon talabijin a ranar goma ga watan satumba a gidan talabijin abc To, kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa yayin da ƙurar zanga-zanga ke lafawa a Najeriya, hankali ya fara komawa kan irin asarar rayuka da dukiyoyi da aka yi. To a gaskiya ba mu gamsu da yadda jami'an tsaro suke gudanar da aikinsu bai domin an samu asarar rayuka. Za kuma a ji yadda ruwa ya ci mutane akalla tara a jihar Zamfara ta Najeriya a ƙoƙarin tsere ma 'yan fashin daji. abin da ya faru sai muna aka yi barayi sai ne ko sun kawo kusa ga garinmu da muna nan muna rage jama'a to wannan lodi na biyar bayan mun ɗauki wannan mutanen mun kai tsakiyar ruwa mutum hamsin sai jirgin ya nutse. to kamar kowace ranar juma'a yau ma za a ji shirin manuniya wanda isa lawan ikara ke gabatarwa inda yau shirin zai karkata ga zanga-zangar da ake yi a najeriya kan tsadar rayuwa kamar kowace ranar Juma'a za a ji nasihar Juma'a. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a da fata an tashi lafiya ga labaran duniya kashi na farko. Sabbin dakarun Amurka sun isa yankin gabas ta tsakiya domin taimakawa Isra'ila ta kare kanta daga harin da Iran da wasu 'yan sa kai masu samun goyon bayan Iran din za su iya kai mata. rundunar amurka ta tsakiya da ke sa ido akan sojojin amurka a yankin ta ce wata tawaga ta f-22 raptors ta isa a jiya alhamis rundunar ta yada hotunan jiragen yaki a shafukan sada zumunta jiragen yakin wani bangare ne na sauya matsayin sojojin amurka a yankin don dakile yiwuwar rincabewar yaki daga iran ko abokan hulɗarta a cewar sako da rundunar ta wallafa a shafukan sada zumunta mataimakiyar sakataren yada labarai a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon sabrina singh ta kare wannan matakin yayin da take ba da bayani ga manema labarai a washington wannan matakin na zuwa ne yayin da ake fargaban yaƙi zai faɗaɗa a yankin bayan da isra'ila ta hallaka kwamandan hezbollah a wani hari a beirut da kuma kisan da ta yi wa shugaban hamas a tehran iran da hezbollah su sun lashe takobin mai da martani yayin da isra'ila din ta sha alwashin hallaka sabon shugaban hamas ya haya sinwar ma'aikatar tsaron rasha ta sanar a jiya Lamis cewa dakarun rasha da na ukraine suna artabu a yankin rasha a ranaku uku jere rasha ta bayyana lamarin a matsayin ɗaya daga cikin hari mafi girma da sojojin ukraine suka yi a lokacin yakin da aka fara shekaru biyu da rabi da suka gabata da mamayar da moscow ta yi wa ukraine a gabashin iyakarta da rashan sai dai sanarwar da ma'aikatar tsaron kasar ta fitar ta ce sojojin rasha da masu tsaron kan iyaka sun hana sojojin ukraine kutsawa cikin yankin kursk da ke kudu maso yammacin rasha ta ce sojojin na kai farmaki kan mayakan ukraine da ke kokarin ƙara yin gaba daga yankin sami na ukraine wata cibiyar nazarin yaƙi da ke birnin washington wadda take sa ido sosai kan yakin rasha da ukraine ta ce ya zuwa ranar laraba sojojin ukraine sun danna zuwa nisan kilomita goma a cikin ƙasar rasha ko da yake ba a tantance wannan bayanin ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mataimakiyar shugaban kasar amurka kamala harris yar takarar shugaban kasa a jam'iyyar democrat a zaben watan nuwamba da abokin karawanta ɗan takarar jam'iyyar republican tsohon shugaban kasa donald trump sun amince a jiya alhamis su gudanar da wata babbar muhawara a lokacin da aka fi kallon talabijin a ranar goma ga watan satumba a gidan talabijin abc shi ma talbijin nbc yana tattaunawa akan yiwuwar shirya muhawara ta biyu ga kamfen bangarorin biyu a hali da ake cika kuma trump ya faɗa a wani dogon taron manema labarai cewa shirin labaran cbs ya amince da ɗaukar nauyin muhawarar 'yan takarar mataimakin shugaban ƙasa tsakanin mai dafa masa baya sanatan jihar ohio jd vance da mai dafa wa harris baya gwamnan jihar minnesota tim walz Trump ya ce ya kuma amince da yin muhawara a ranar 4 ga watan Satumba a talbijin Fox News inda masu sharhi da dama masu ra'ayin mazan jiya suka goyi bayan zaɓensa amma yakin neman zaɓen Harris bai amince ba. mahawarar da Harris da Trump suka amince da ita na iya kasancewa ɗaya daga cikin muhimman lokutan yakin neman zaɓe da za a yi kafin ranar biyar ga watan Nuwamba. kusan dai miliyoyin masu jefa kuri'a ne za su kalli muhawaran wanda akalla kaɗan daga cikinsu ba su riga sun yanke shawarar wanda za su zaɓa ba. To an jima kaɗan babu Makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu Najeriya inda aka fara lissafin asarorin rayuka da dukiyoyi da aka yi. yayin da zanga-zangar gama gari ta kusa lafawa hassan mai na kaina gare ka tun dai bayan zanga-zangar lumana da 'yan najeriya suka yi da kuma a wasu wuraren ta zama tarzoma don matsanancin wahalhalun rayuwa yanzu kuma an fara girga hasarar rayuka da ake zargin jami'an tsaro sun yi malam isa sanusi shine daraktan amnesty international a nigeria to a gaskiya ba mu gamsu da yadda jami'an tsaro suke gudanar da aikin su bai domin an samu asarar rayuka a jihar borno a jihar niger a suleja a jihar jigawa sannan an samu asarar rayuka a jihar kano inda har da yara ƙanana a cikin waɗanda aka kashe to wannan ya nuna cewa cewa jami'an tsaro sun gaza yin aikinsu yadda ya kamata domin duka inda aka yi waɗannan kashe-kashen mutane suna zanga-zanga ce ta lumana don haka ya kamata gwamnati ta yi bincike a kai. To ko me jami'an tsaron ke cewa? mataimakin kwamishinan 'yan sanda muyiwa a dejobi shine kakakin hedikwatar rundunar 'yan sandan najeriya a iya sani na babu wani dan sanda da ya harbi da harsashi mai rai mu dai barkonan tsohuwa ne kaɗai muke amfani da shi domin kwantar da wannan zanga-zanga a inda ta zamto tarzoma to sai dai kuma binciken masanin tsaro dr kabiru adamu na nuna cewar lalle kan an rasa rayuka kuma an yi amfani da harsasai hudu bayan da a fara zanga-zanga mun samu mace-mace na mutum 21 abinda ba mu sani ba shine shin waya kashe wayannan mutanen yawanci harbin bindiga ne to amma ba mu iya tantancewa ba shin wa rike da bindiga yan sanda ne ko kuma wayan su yan bindiga mun ga wurare da yawa inda 'yan sanda da sauran jami'an tsaro suka harba su. Wani abin da ya kara jin hankali kuma yayin zanga-zangar shine yadda masu zanga-zangar suka yi ta kira ga sojojin Najeriya su yi jiyan mulki domin a cewar su 'yan siyasa sun gaza kuma sun jefa su a cikin wahalhalu. Kana suka yi ta daga tutar kasar Rasha wacce wasu kuma ke cewar ba tutar Rasha ba ce tutar rundunar sojojin Najeriya ce. To shin ina gaskiyar lamari? Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya tsohon hafsa ne a a rundunar sojojin Najeriya. Tutar Rasha suka ɗauka a ganewansu kuma ba zan ce na yadda ko ban yadda da dalilan da suka kawo na bin Rasha ba amma dai su a ganewansu ba su da wani tamba ba tutar da suka ɗauka tutar Rasha ce kuma ga abin suka ɗauki tutar Rasha. To bayan kwana biyu kuma sai aka samu wasu suna cewa wai a'a ba tutar Rasha ba ce wai tutan sojan Najeriya ne. Kuma a matsayina wanda ne aiki a shekara 20 da wani abu a ina jin in na ga tutan soja zan iya gane ta. Babban hafsan hafsan sojoji Najeriya ba. wato general christopher musa shi ma ya fito ya ce mutane sun ɗauki tutar rasha a cikin masu zanga-zangar nan akwai wanda suke cewa muna son soja su dawo amma wannan wata magana ce kuma daban wannan dai shine karo na farko da kirikiri yan najeriya ke neman sojoji su yi juyin mulki suke kuma ɗaga tutar wata kasa a cikin ƙasar su to ko me hakan ke nufi profesa abubakar umar kari masanin siyasa ne rasha tana kare yin tasiri a cikin siyasar yankin afirka ta yamma musamman saboda gazawar zababbun shugabannin wannan yankin wanda hakan ya haifar da juyin mulki a kasashen gini mali burkina faso da kuma nijar wannan shi ya ba da rasha dama ta yi kutse a cikin siyasar waɗannan kasashe farfesa abubakar kari yanzu da masana ke cewar ko ba komai masu zanga-zangar sun aike da sako abin jira gani shine shin saƙon ya je hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga baba makeri da kashi na biyu na labaran duniya. Yan sanda a kasar Kenya sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye akan masu zanga-zanga a birnin Nairobi a jiya Alhamis, yayin da shugaban kasa William Ruto ya gabatar da sabuwar majalisar ministocinsa. zanga-zangar karkashin jagorancin masu fafutuka da ke kira ga shugaban ruto ya yi murabus ta ci gaba ne duk da sauye-sauyen da ya yi a majalisar ministocinsa da kuma janye harajin da ya yi niyyar karawa zanga-zangar da ake kira nani-nani mai sunan lamba takwas a harshen swahili kuma wacce ta faru a ranar takwas ga watan agusta ta biyo bayan zanga-zangar makonni da aka fara cikin lumana a watan yuni amma daga bisani ta koma tashin hankali a jiya alhamis an rufe kasuwanni da dama a birnin nairobi kuma an dakile zirga-zirgar jama'a 'yan sanda sun kafa shingaye tare da yin amfani da hayaki mai sa hawaye wajen fatattakar masu zanga-zangar daga gundumar hada-hadar kuɗi ta birnin a ƙarshe arshad nadim dan kasar pakistan ya ci wa kasarsa lambar zinari ta farko a cikin shekaru 40 bayan da ya kafa sabon tarihi tare da bajintar da ya nuna a zagayen karshe na wasan jifar sanda na maza da aka yi a jiya alhamis a gasar olympics ta paris 2024 Nadim ya daga hannayensa yana murna bayan da ya karya tarihin gasar Olympics a jifar sanda na biyu da ya yi da ya kai nisan mita 92.97. dan wasan mai shekara 27 ɗan ƙasar pakistan ya doke zakaran ƙasar india niraj chopra mai rike da kambin wasan wanda ya zo na biyu da ya samu lambar azurfa kada jifarsa ta kai mita 89.45 dan wasan ƙasar grenada anderson peters shi ma ya karbi lambar tagulla kana jifarsa ta kai nisan mita 88.54 tun gasar da aka yi a shekarar 2008 a beijing ne don wasan norway andres torkelsen ya kafa a tarihi lokacin da ya jifar da ta yi nisan mita 90.57 yayin da ya rika kare wannan tarihi da ya kafa. To gaida Baba Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya inda za a je ƙarin bayani kan yadda ruwa ya ci akalla tara daga cikin wasu mutanen ƙauyen kali na ƙaramar hukumar gumi ta jihar zamfara sanadiyar nitsewa da jirgin ruwan da ke ɗauke da su yayi yayin da suke gudun tsira daga 'yan fashin daji da suka doshi ƙauyensu ga abdulrazak bello ƙaura da cikakken rahoton masu aikin ceto hatsarin jirgin ruwa da ya faru a ƙauyen kale na karamar hukumar mulkin gumi a jihar zamfara sun tabbatar da tsamo garwakin mutane tara daga cikin mutanen da hatsarin jirgin ruwa ya rutsa da su a yankin lamarin dai ya faru ne sanadiyar firgici da tashin hankali da al'ummar suka shiga sakamakon samun labarin yunkurin yan bindiga da ke kokarin aukawa garin domin kai masu hari yayin da gulbin ke dauke da ruwa masu tarin yawa sakamakon ruwan saman da aka yi kamar da bakin kwarya aliyu sukata kali shine sarkin jirgin ruwan kali kuma shine matukin jirgin da yake tuƙe da jirgin lokacin da ya nutse ya shaida mani yadda lamarin ya faru. Abin da ya faru ce muna aka yi barayi sai sun kawo kusa ga garinmu. Muna nan muna yadda jama'a to wannan lodi na biyar bayan mun ɗauki wannan mutanen mun kai tsakiyar ruwa mutum hamsin sai jirgin ya nuce lokacin da jirgin ya nuce ke jama'a don Allah a taimaka mana saboda na ga al'amari na yaba ana cancan mutane saman ruwa wasu sun yi ƙasa to waɗanda aka hitsuwa mutum hamsin na da uku to aka hidda mutum arba'in mutum tara sun ƙare mutum guda na nan bai ƙare ba har yanzu Asim Umar wanda shi kuma shaidun gani da ido ne kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka yi aikin ceton mutanen da suka nutse a cikin ruwan ya yi ƙarin bayani dangane da faruwar lamarin. Ka gane mun yi gudu akan waɗanda ɓarayen. Mun tsallake gudu to sauran iyalanmu da matanmu da ɗiyanmu suna nan bakin Ka kaga ba da za mu tafi ba tare da kuma sun tsallaka gurbin ba. To lokacin na aka sawo su ga jirgin ruwa kwale-kwale hakan ga. To yi daga cikin mai gama tana ta yawa sai shiga daga cikin ruwan domin ya jawo jirgin ya yi waje. Yana wa sai jirgin na nufi yana yin kasa. To gaba ɗaya babu wani abu bayan ‘yan kayayyakin da na taso sa kuma muna kan saman tudu. Ita kuwa malama Amina wadda ke ɗaya daga cikin waɗanda aka ceto bayan nutsewar jirgin ruwan tare ita da ‘ya'yanta. Ta ce sun shiga tashi hankali da rudani lokacin da jirgin ya nutse da su. Abin da ya faru da masu ga jirgin mun ta kama tsakiya Allah aka mana ganin sai. ni da ni mu biyan muke miji na Allah wanda ke tona Honorable Adamu Aliyu Gumi shi ne mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Zamfara kuma dan majalisar da ke wakiltar yankin ya ce ya shiga damuwa matuka da jin faruwar lamarin kuma tuni yake fafutukar ganin al'ummar yankin sun samu sa'ida. Wannan lamari ya faru ne ina kan hanya ta zuwa guso daga Gumi saboda na je Gumi na isa birnin maza mazawa ta gari na hanyar da muke ta yi yankin da mun da gumi tana da mummunan matsala ƙara tsallakar nan! su wannan gari na kale bayan na sau jirgi na garin birnin magaji sai ga garin kale su ma jiragen su ashe su sun fafashe su ma sun wuce jiragen ƙwarai gaba da kudi ya wuce jirgin da ya rige kuma mara kyau ne a shi an yi dakile dakile an kacce shi da ne kada to hakan dai suke amfani da shi na tsallakar da mutane sanadiyyar bandi da aka gaya mu cewa sun tsallako kuma sun tunkare waɗannan yankuna nasu. shi dai wannan yankin na kale da ke gundumar birnin magaji a karamar hukumar mulkin gumin jihar zamfara ɗaya ne daga cikin yankunan da ke fama da hare-haren 'yan bindiga wanda lamarin ɗaiɗaita su kuma yanki ne mai matukar wahalar shiga saboda rashin hanya da kuma kalubalen tsaro duk da kasantuwar yankin mai albarkatun noma masu tsarin yawa kamar gero da dawa da wake da kwarya da dankali da dai sauran ababen da al'ummar yankin ke nomawa abdulrazzaq bello kaura mure amurka daga gusau jihar zamfara a najeriya to gaida abdulrazzaq yanzu kuma ga shirinmu na gaba manuniya ci gaba da tattauna tattauna batun ta taburza da aka samu a zanga-zangar zungurin gwamnatin da ta nemi ta jirkice zuwa tawaye. Mutane suna ganin cewa masu zanga sun daga tutar rasha ne saboda shi ma akwai su abu guda biyu ko guda uku kai. Ba kuskure bane in aka ce jawabin da shugaban kasa ya yi yana daga cikin abin da ya kara tunzura mutane suka ci gaba da fitowa wannan zanga-zanga. Masana da mafasa baki ko cewa suke a yanzu ya zama dole ne gwamnati ta dora sabuwar sanwar sauke sabbin sauye-sauye. Wajibi ne ta dawo da tallafin man fetur ko da na wucin gadi. Sannan kuma kuma gwamnati ta sa dokar ta ɓaci akan abinci. Wani masanin harkar harkallar mai a Najeriya kuwa cewa yake ai baiwa matatar man dangota dama kaɗai ka iya isa karfafa darajar naira da ta karere. In ana son talaka ya samu sauki kan maganar man nan da ake cewa ana shigowa da shi ana biyan subsidy crude oil da ake cewa za a ba dangote a bashi ina tabbatar maku da cewa Najeriya za ta samu sauki dala sai ta kare. Waɗannan faso mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryar da za ku da cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'a sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk safiyar Juma'a kai tsaye. Shiri na ɗari da tamanin da ɗaya cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke son ganin ya sharewa masu sauraren sha'awaye. mai yiwuwa kuma gaza ganin shirin share hawayen masu zanga-zanga a Najeriya a farkon makon nan ne yasa suka fi manya-manyan garuruwa suka mamaye. Masani harkokin tsaro a Najeriya manjo yashin kwamitaya ya ce jimirin jinkirin jibge maganin matsalolin matsalolin masu zanga-zangar ne ma ya sa suka sauya salon jirwaye. Ba kuskure bane in aka ce jawabin da shugaban kasa ya yi yana daga cikin abin da ya kara tunzura mutane suka ci gaba da fitowa wannan zanga-zanga. Duba da cewa a duk faɗi da kuma yawan wannan abubuwan da ya bujuro da su babu abu ɗaya da yake na bukatan da masu zanga-zangar nan suka gabatar a gare shi ne. Na biyu kuma a ciki zaka ga har ila yau babu abin da ya shafi abin da ya shafi bangaren tsaro wanda yake shine al'amarin da ya adabi arewacin Najeriya musamman arewa ta gabas da kuma arewa ta yamma to yin biris da shiru da waɗannan abubuwa ya nuna kamar shi waɗannan ba su dame shi ba kenan kuma musamman abin da ya shafi cire tallafin man da ya yi ake cewa ya dawo da shi tunda talaka suka ji an bato shi ba kenan ga yana so shi ya gaban kansa ne ya tursasa mutane akan wani kuduri nashi to wannan ya sa matasa da yawa sai suna gani ai ba abin da za a lamunta ba ne za a ci gaba da fitowa ana zanga-zanga kuma har ila yau suna ganin cewa soja ma su dawo duba da cewa duk da yawan so 'yan su matasan ba su san mulkin sojan ba amma mulkin soja abin abinda bahaushe ke cewa shine wato abin da ya koro bera ya zo ya fada wuta to ya fi wutar nan zafi kuma hana yin zanga-zangar nan dama mun sha faɗa in fa aka dage akan sai an hana ta sai an hana ta to kamar ana jinkirta juyin juyi hali ne da zai iya zuwa ya faru a nan gaba a wannan ƙasa Allah ya kiyaye game da daga tutocin rashin da masu zanga-zangar a Najeriya suka yi kuwa masani akan tarihin siyasa Dr. Sha'ibu Shehu Aliyu na gidan tarihi na Arewa wato Arewa House ne baje bayanin bayyana wa duniya dalla-dallan dalilan daga tutocin a maimakon kwalaye. Mutane suna ganin cewa masu zanga sun daga tutocin Rasha ne saboda ma akwai abu guda biyu ko guda uku kai. Da farko din suna ganin cewa yan shi'a sun shiga cikin wannan zanga-zanga domin ita kasar Rasha tana da kyakkyawan alaka da kasar Iran. Sannan waɗansu kuma suna ganin a'a yan zanga-zanga sun daga tutocin Rasha ne saboda suna so sun jawo hankalin gwamnatin Najeriya. Cewa tun da su Rasha tana faɗa da kasashen Turai musamman kasar Amerika da kasar Ingila da kasar Faransa. To su kuma shugaban Najeriya suna kyakkyawan alaka da kasar Ingila da kasar Amerika da kasar a faransa saboda idan suka tutun rasha to dole gwamnatin najeriya ta zo ta saurare su to wa'annan kawale guda biyu a ko ne kalle shi kai nazari a kansa za ga cewa eh yana da dan kanshin gaskiya babban da al'amari amurka kamata mu shi nan abin da suka yi na daga tutan kasar rasha gaskiya ba su kyauta ba don wannan ba karamin kuskure bane a cikin kasan ka je ka dauka tutan kasa in ba ainihin hukumomin diplomasiya da ake da shi ba sannan biyu kuma jawabinsa tabbas mutane suna so kai tsaye gashi abin da ya dauka matakin da dauka kan maganar man ma'aikatar akan harkan tsaro akan harkan wutar lantarki to bai wannan magana ba wannan shi mutane suke ganin saka da jiga zama suka kara fitowa kan titi tunda shugaban kasa tabbas ya dawo ya ce a dawo a hakuri a zauna a tattauna to ina ganin ya ba da kafa da ya a ce za a samu tattauna in ba su yi ba akwai zaɓe na zuwa ga cewa za mu sake shugabanninmu kan dukkan madafin iko domin ganin cewa za su biya mana mu. ganin yadda masu zanga-zangar a nigeria kuma suka koma maganar tattara taron addu'o'i da azumin neman mafita ya sa komar shi Shu'aibu Ungwaggon da ke fashin baki gaya wa duniya cewa kamata ya yi dai gwamnati ma ta daina wani kewaye-kewaye. Ba wani sabon abu bane faruwar yin haka domin gwaji aka ta yi saboda haka shiga cikin addu'a da aka yanzu wani mataki ne na gaba bayan da abubuwan da aka gwargwada ba su ba. Kenan wannan yana nufin cewa matasan nan za su ci gaba da bullo da hanyoyi da za su gwada don su cimma nasara kenan. Ai tun da suka huda suka ga jini to za su yi ta fitowa da abubuwa iri daban-daban. Mataki kawai da ya kamata gwamnati ta yi shine ta ɗau matakan da ya kamata. Na farko akwai maganar man fetur ɗin Wajibi ne ta dawo da tallafin man fetur ko da na wucin gadi ne domin ta yi tanadi-tanadan abin da zai bi mai gurbin fetur na ta tabbatar da cewa dukkan jihohin nan akalla akwai CNG stations na akalla guda biyar a kowace jiha. Sannan kuma gwamnati ta sa dokar ta ɓaci akan abinci. Wa kuma rai kuna ta cewa dokar ta ɓaci me ake nufi ne? Dokar ta ɓaci abin da ake nufi shine gwamnati ta sa duk kan hankalinta gaba ɗaya akan wani abu da ya shafi abinci tun daga kan gishiri magi dawa gero doya garin kwaki zuwa shinkafa duk wani nau'i na abinci da abin da yake tattare da harkar abinci shine kamar lpg gas and girki duk a sa doka ta ɓaci akan wani abinci da ya shafi abinci firiji kawai ya isa ya saukar da abincin nan tsohon gwamnan jihar kanawa malam ibrahim shekarau kowa cewa yake ai wajibi ne ma gwamnati ta gaggauta tallafawa talakawa idan tana son wannan matsala ta kwarin yi. Shugaba kullum ya kamata ya dinga la'akari da yanayi da halin da ake ciki. A yanzu babu hujjar a dinga ɗiban biliyoyi ana gine-gine, ana kwalliya, ana yin wasu al'amuran da basu dace. A koma kan al'amuran da suka damu mutane a ɗau duk wani mataki ko nawa za a kashe wajen ɗaukan matakai a sauƙaƙa wa al'umma al'amarin rayuwa. Bala Aminu Kano yana cewa duk gwamnatin da gwamnati za ta yi maka idan wannan tsarin bai kawo hanyar sauƙaƙa kwanan tuwo ba ita wannan dushirme ne an sa ana kokari ba magana a fito da tantan na abinci a raba ko a sayar da sauƙi ba a fito da tsari na yanzu yanzu da kuma na zango mai tsawo me za a yi ne don a sauƙaƙa wa mutane kwanan tuwo abin da za su ci domin idan ka sami nasarar sauƙaƙa wa mutane na abinci to wallahi za a samu zaman lafiya wajen kashi tamanin ko su inga cikin al'umma al'umma. Game da maganar wa matatan man dangwata mai kuwa masani akan harkokin mai a Najeriya Malam Sada Dukko ne daddale dalla dallan wajabcin tace man fetur din a matatan mai ta dangwata kai tsaye. Ina tabbatar muku da cewa idan dangwata refinery ta tashi kasan nan za ta samu sauki millions of dollars da ake hiddawa ana cewa ana yo ana importing mai to gashi gida idan gaskiya ne a bashi a bashi crude oil refining kasa ta samu sauki duk duniya ba inda ake irin wannan abu sai Najeriya ba kasar da zaka je ka investin over 20 billion dollars a economy na wannan kasar sannan a ce maka a'a abin da kai ba daidai bane ba me yasa ya kafin su fa kafin ya fara a ce mashi a'a wannan mashin da ya kawo bai da kyau kuma mashin din nan ai ba yan Najeriya suka yi aikin nan ba ana cewa Dangote refinery ba ta refinery mai ba ta kaza ba ta kaza ya mai refinery din an ce ba mai kyau bane sai ga ya kuma ya kunyata su to ko magana da ake cewa NNPC ita za ta bashi crude oil shin wai za ta bashin idan ana son Najeriya ta ci gaba in ana son talaka ya samu sauki kan maganan man nan da ake cewa ana ana biyan subsidy to ga dangote ga refinery sa duk duniya ba inda za a wannan refinery a ce ana ta aiki sai Najeriya saboda haka ina kira shugaban kasa ya gaggauta cewa lalle lalle crude oil da ake cewa za a ba gote a bashi a gani in ba a samu sauki kasar nan ba ina tabbatar maku da cewa Najeriya za ta samu sauki dala sai ta kare. a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da marafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara karewa suke kullun kwanan duniya kuma gashi babu damar alaye. Domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ashirin da biyu ne su yi sallamar cikin kujerun da suke ganin sun mamaye. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman ma dai Muhammad Hafiz Baballe da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano. Yahudawa sai maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu ɓoye-ɓoye. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya an gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya. To da Isa da tawagarsa yanzu kuma lokaci ya yi da za a ji nasihar Juma'a. Bolu Musa haka na ibin limamin izalar da wa kama ta suna da ke masallacin jama'an jami'ar kanan filato na nasiha ga al'umma musulmi na duniya gaba daya mu ji tsoron allah mu gyara tsakaninmu mu kyautata wa 'yan uwa musulmi da waɗanda ma ba musulmai ba mai zaman lafiya domin zaman lafiya na da muhimmanci a cikin addinin musulunci allah ya mana umarni mu zauna lafiya ko ko an gaya musu maganin da ba daɗi su ce a ba musu rikici sai zaman lafiya haka kuma na biyu mu kula da addu'a annabi ce ni'mat silawu silawu almu'min asabar wa du'a ma dalla da makamu mumini hakuri da yin addu'a saboda mu addu'a Najeriya Allah ya haɗa kanmu Allah ya samu zauna lafiya halin da ake ciki na tsadan ababuwa Allah ka mana sauki mu ji tsoron Allah mu gyara tsakanin mu mu da makwatan mu zauna lafiya da a rika yawan samun damuwa da fitintunu tsakanin mu shi daina musulunci bai umarni da rikici ba kullum musulunci na kira da zaman lafiya da haɗin kai shi ne ya kamata mu kira ga al'umma gaba ɗaya mu mu kyautata a taimaka ma waɗanda ba su da shi a ji tausayin al'umma so kuma shugabanni su yi adalci dan duk in an shugaba yana adalci to zai samu rahama a lahira in ya koma wajen Allah amma mataka Allah ba masu shugabanci ba adalci to akwai matsala a lahira haka nake kira shugabanni su ba zamanto adalai zamanto suna adalci wa al'umma suna kyautata musu suna taimaka musu suna samun wasu hanyoyin sauki ta samu alamar ta guda daidai ina fatan Allah ta'ala ya biya mana bukata Allah ya ba mu gamawa lafiya Allah ya taimaki gidan rediyon Amerika Allah ya sa mana albarka Allah ba mu gamawa lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To da fatan an amfana, to masu sauraro ba za mu iya kawo muku labarai a takaice ba da haka dai muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin baba makeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da mu dadi balawi sai kuma injiniyar mu ta yanzu nashwan kale ni ibrahim kalmasi garba ke muku fata alheri. والسلام